لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزع إلا أرسلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيتا ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيتا ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاسيا ولا عاسية إلا أصمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلاته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رد ولنا فيها سلام إلا أنتنا على قضائها بيسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا صادق النعم يا دافع النقم يا خارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا وغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا الدنيا وأخرى وأشفنا من كل داء وسقم اللهم أشفنا من كل داء وسقم وجعل خير أعمالنا أواخرا وخير أعمالنا خواتما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والزرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم فزنا جميعا يا رب العالمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Mana nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul saba'i. Mana nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul saba'i idan abin nan ba ku mance ba wannan sura suratu saba'i mun yi darasi kuma mun yi nisa cikin darasinmu a cikin wannan sura wato suratu saba'i muna aya ta arba'in daidai muka kwana cikin wannan sura aya ta arba'in daidai muka kwana to daga nan aya ta arba'in kuma nan za mu tashi insha Allah wa yau mai hashuruhun jami'a الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة lokacin da ya ambaci masu bauta gumaka ya ambace su da shirki da shirka yimkinu an yi zanna ubadul mala'ika yana yiwa a yi zaton masu bautan mala'iku wa salihina da masu bautan salihai wato masu bautan waliyai ya yiwa a yi zaton annahun gairu mashirki na kamar su ba mashirkai na ba wato lokacin da ya ambaci masu bautar gumaka ya ce musu mashirkai to yana yiwa a yi fahimta cewa kenan masu bautan mala'iku da masu bauta waliyai su annahun gairu mashirki da annahun ya da'una asfiya Allah don su bauta su yi ga asfiya Allah zaɓaɓɓen Allah masoya ne da ya shafa wulawa inda Allah don su yi masu ceto a wajen Allah to don ture wannan zato faƙala ta'ala sai madaukakin sarki ya ce wadkur ka ambata yau mai hashurhun Jami'a. radda zai tada su gaba ɗaya ay al-mushriki na mushrikai wa abadatul asnami masu bauta gumaka wa abadatul salihin da masu bauta salihai wal mala'ika da masu bauta mala'iku ka ambata da Allah zai ta da duk masu bauta wasu gaba ɗai sun mai kula lil mala'ika sannan ya ce wa mala'iku ku mala'iku a ha'ula'i iyakum bi ta haqiqil hamzatini a ha'ula iya kuma irda lisaniya iya an wa iskatiha wata tafsil al-ula ma ta haqiqi saniya wa kasi a ha'ula iya wa akasi wa irda lisaniya iya an mamduda ma ta ula a ha'ula iya wannan warshi kenan a kum kanu ya abudu yanzu waɗanga ku sun ka kasance suna bautawa yanzu waɗanga mutane ko mala'iku waɗanga abin nan da suka bauta wa mala'iku da sanin ku suke bauta muku kuna sane da sanin ku suke bauta muku kalu sai suka ce a ba da sanin mu ba su ga ka tsarki ya tabbata gare ka don 'yan abu yawa in an ka jingina maka magana wadda ta baka mamaki sai ka ce a subhana subhanallah wato kalma mai ban mamaki kenan don haka sun yi wannan kalma don sun ji mamaki a ce sun yarda da bautar wasu zuwa gare su salu subhanaka suka ce tsarki ya tabbata gare ka ai tanziha laka an shariki sarkaka ta tabbata gare ka daga abokin tarayya Allah Allah anta waliyuna kai awwaliyyan mu min duniyan ban da su mu ba su awaliyanmu ba Allah mu kai ne masoyanmu ba mu da wani masoyi wanda ba kai ba abin nan lamu wala ta na wa hum babu jibantawa to walici tsakanin mu da su min jihatina ta huskan mu daga ta huskan suna suna sun ka bauta mana mu ba da sanin mu ba da sanin mu ba don haka babu wata alaka dai daga wurin mu zuwa gare su bal wato lil intiqali dan cirata ga wata magana daga wata bal abau wannan magana kanu ya abuduna aljanna ai su aljannu sun ka kasance suna bautawa a shayadi abinda aka ne da aljannuna na wato shedannu sun kasance suna bauta shedannun mutane ayyudi'unahu sune masu da'a fi ibadatihim iyana ga bautar da suka yi mana ba da yawon masu suka ba suna bautawa shedannai na wato suna bin son rayuwarsu ne biyan bihim na mahi yawa su sun imani da shaidanu kama ku dibi rayuwar mu ta yau mahi yawan mutane yau sun yi imani da shaidanu sai ka ga mutum a war ahli sunna amma in ya tashi matsaloli ne sai ka gan su daidai wa da ka yi haka ya kai za ka gan shi a war ahalar suna don cikinsu yake amma duk lokacin da ya tashi matsaloli ne sai ka gan su daidai wa da shaidannu ka yi babu bambanci tsakani ne da yadda shedannu yi. ga komi da komi na shi har da ɗaurin aure ne in zai yi zaka ganshi a ahli sunna amma jira rana ta yi wanda zaka ganewa da matsala ta ta tashi sai ka gani tana da bambanci da ta shedannu ko ba ta da sai ka ga ba ta da bambanci da ta shedannu domin aka taruhun bihin mu'minu na mai su sun yi imani da shedannu musaddiquna fi ma yaquluna lahum suna gazganta abinda duk shedannun mutane ka gaya musu alama zahara lana ga abinda ya bayyana gare mu li'anna al'amila galiban don mai aiki ga mayirin jayi yasta amilu jawarihu yana aikatar da gabobi ne gabobi ne za su yi aiki taba'an liimani imani kalbi don bi ga imanin zuciya to wanda kaga mutun na kokari da hannuwa ne da ƙawahu ne duk abin da kaga yana kokari to shine imanin zuciya ta yi abin da zuciya ta ta yi imani da shi shi na yaka aikatawa shi za za ku gan mu wa'azi ɗaya aka ta ana ta karantar da mutane amma wanda duk wata matsala ta samu ko haihuwa an kawo mutum sai ka yana da bambanci da shi ɗannu ko bai da bi ba shi ka gani sai kaga ga shi ɗannu ka bikin aurensu haka yaka bikin bikin haihuwarsu haka yaka tashi saboda zaune yake cikin mutane amma imani na yi ga zuciya ta imanin shedanu gare shi don haka ba sai an tambe mutum ba kallo aka yi aka aiki ne yadda do aka ga yana aikatawa to wannan shi ne abin da a imanin zuciya kala ta'ala Allah ya ce fal layin liku ba ba'dukum libadin na fa'an. to da ku masu bauta da wayanda aka bautawa da ku masu bin shedannun mutane da shedannun aljannu da a shedannun aljannun da an ka biya la yamliku ba'dukum li ba'din nafa'an tashin ku bai iya mallaka kawo wani unwani ga wani ai ba'dul ma'budina tashin waɗanda aka bautawa ba su iya kawo li ba'dil abidina nafa'an ba su iya kawo wani unwani ga tashin waɗanda ka bauta musu shafa'a ba su iya ceton su wala darran ba su iya kawo masa cuta ai abiban ba su iya azabtar da su babu wani wanda ka ba da azaba babu wani wanda ka ba da rahama ga hakika in ba Allah ba saboda haka ga hakika wanda bi yabbe wani ba Allah ba ga addini nai to zai ji kunya wata qulu wa na zalamu kuma za mu ci ga wanda sun kai zalunci min ahli kulle umma cikin mutanen kowace al'umma sai mu ce musu zuko azaban nari ku dandane azaba wuta allati kuntum biha tukadibun wadda kun ka kasance da ita kuke karyatawa domin kama karyatawa ne tunna mutum ya san akwai ta kuma an ce ga abin da aka yi a sa mutum cikin ta amma ka ga mutum shi bai ma damu ba don ya dauka kama shaki hadina aka faɗa mu ba wata wuta da za a kone shi in ya ba. da ya yadda da gaskiya akwai ta da ya ji tsoronta don kowa bai son a wuta kowa bai son a wuta amma saboda bai yadda da ita shi yasa abinda duk ya kai ya abi ne ya kai ba ya sha da baya wai za tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin alkutubul munazzalatu aslahu tafan da aka saukar gare su bayyanatin waɗanda suke karatunsu bayyane yake hujjojinsu bayyane yake aiwa da hatin masu bayyana masu haske bilisani an biya an ka karanta musu ta halisha annabawansu kalu sai su ce ka dai ji mallam ma haza illa rajulan wanga mallami ba kowa bane mutum na kawai yurido an ya saddakon so yake ya danne ku amma kana ya abudu aba uku, ga abinda babannin ku ka bautawa ai wannan magana da ya kai son ɗai ya ya hana ku bauta abinda uwayenku ka bautawa mina mala'ika na masu bauta mala'iku wa garihim da su wa ƙalu ma hadal kitab su ce ai wannan littafi a ce wai Allah ya ce kaza kai wannan ƙarya ta Allah bai ce haka nan ba illa ifkun ƙarya ce kawai mubtaran Allah wanda aka kaga aka jingina ma Allah babu inda Allah ya ce haka wai kaga jahili ko rubuta mai suna ne an ka yi bai ganewa amma wai malami ya ja ya ce wallahi ƙaryata ba wani abu ƙaryata kawai malaman ka ƙarya suka yi muna kuma bai san komi ba ko suna ne an ka rubuta mai bai ganewa to mai ƙaryata abin da bai sani ba zai gane bai sani ba amma radda zai gane bai da wani don lahira ne zai gane وقال الذين كفروا للحق wayanda suka kafirta ga gaskiya wato alhakinan alquran min hadhihi al'umma wayanda suka karyata da alqurani cikin wannan al'umma taba'an lil umam salifa sun kai biyayya ga al'ummar can magabata da sun ka karyata gaskiya su ma sun kai haka nan suka karyata idza kuburu sawa baina afkarihim don da mutanen yanzu da mutanen dori kafircin da suka yi tare shi ya daidaita tunaninsu tunanin kahiran dori a tunanin kahiran yanzu duk da ba lokaci guda suke ba alkuhur sawa baina afkarihim kafirci shi ya daidaita tsakanin tunanin su to abin na kahirai sun ce lamma ja'ahum lokacin da qur'ani ya zo musu in hadha illa sihrun mubinun shi qur'anin nan ba komai bane face sihiri na bayyananne ai bayyanun qala ta'ala Allah ya ce kamin manzannin nan su yi magana sai Allah ya kare manzannin da kai ne ya ce su wa'ancan da sun ka kare ta ƙur'ani wata hujja gare su wani littafi sun ka karanto wanda ya ce aya ƙur'anin gada aka karanta ƙaryata ai wa ma atainahum min kutubin ai biyu na lil masu kare ta ƙur'ani ai babu wasu littafai da mun ka ba su ya duru suna wanda sun kai darasin ta ƙabalar ƙur'ani kamin zuwan ƙura'ani har sun ka gane ƙura'ani ƙarya na wani littafi na sun ka karanto har sun ka gane ƙura'ani ƙarya ne wa ma arsalna ilaihim qablaka min nabirin kuma babu wani mai wa'azin da muka aiko musu gabanin ka to ina sun ka samu hujja sun ka ce ƙura'ani ƙarya na ba wani mai wa'azin da ya zo gare su ba wani littafi da aka saukan musu ƙurai kamin zuwa annabi ba aiko makka mai wa'azi guda ne ya taɓa zuwa ba maka ba kuma shi ma kasuwa okazu wannan da muka karanta da ku a ranar asilin abubakar da muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani mai wa'azi na ya zo kasuwa okazu yana wa'azi cewa in an mutu ana tashi abubakar ya ce ina nesa ni ji shi ya ce ina ta matsowa kusa gare ban lura ba sai gani sai da na kawon na lura gani ga malamin to nan wurin sai ni ga muhammadu shi ma wurin to na abu ta su ta au to shi dai na mai wannan mai wa'azi ba zo na ba kuma kasuwa na mai wa'azin kasuwa na illa dai yayi wa'azi cewa in an mutu ana tashi to nan mai gidanmu ya haɗu da aboki ne abubakar abubakar ya ce wallahi ina turin mutane na ji mai wa'azin gaskiya ina ture ne lokacin jahiliya Muhammadu ba manzo na ba san yace in tura in tura in isa wajen mai wa'azin nan ko da nan lura gashi gaba gari ne na kawo fasa gari na diba gehe na sai ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin Muhammadu suna ne Muhammadu Abubakar suna ne Abubakar bai zama rasulullahi ba shi ko bai zama abin nan amira abin nan a sahiba rasulullahi ba to in ba shi ba wani mai wa'azi babu wani mai wa'azi da ya taba zuwa makka ba ma aiko musu wani mai wa'azi ba shigantaka ɗai ta tassa sun ka cewa ƙur'ani ga ƙarya ne ko min aina kaddabu ka ina sun ka samu hujja da suka ƙaryata ka wallahi yasihul hukmu illa iza istanada likitabin kitabin samawi hukunci bai inganta sai in ya jingina ga wani littafi na sama wanda Allah ya saukar daga sama aw rasulin min Allah ta'ala ko kuma in an jingina shi ga wani manzo daga Allah to wa idza lam yujad wahidun minhuma idan ba a samu guda cikin waɗanda hujjoji ba babu wani littafi na Allah babu wani ah, ah, manzo da yayi bayani to hukuncin nan da sun kai fa huwa hukumun sadara an hawa hukunci na wanda ya zo daga son rai to huwa batilun ba ta cin hukunci saboda haka karyatawa da suka qur'ani ba ta cin hukunci na sun kai ba su da gaskiya don ba su da madogara ko guda wa kadzaba alladhina min qablihim ai wasu mutane sun taba karyata annabawa na gabanin waɗanga naka qabla qaumika kamin mutanen ka su zo min qabliha ay min qabli qaumika kamin zuwan mutanen ka wasu sun taba ta annabawa wa ma balagu qaumuka mai shara ma atainahum mutanenka ba su ko kai ushirin abinda muka ba wa'ancan ba wayancan shekarun da sun kai duniya mutanenka ba su yi kashi guda cikin goma ba ai ushir ushiri abu guda a kasashi goma to shekarun da wa'ancan sun kai ya an kasa su goma mutanenka shekarunsu bai kai guda ba shekarunsu bai kai guda ba amma duk da haka mun halaka su bale na haka yanzu 60 na wasu 70 wayancan na mutum ka rayuwa shekara dubu uku kuma ya mutu walau isha alfan summa alfaini da fala budda min yawmin tasiru ila qabri ko ka rayu shekara dubu ɗaya sun ba da hafa bayan dubu ɗaya an ka ƙara ma dubu biyu sun ka zama dubu uku kama wadda wa'ancan sun ka rayu babu shakka wata rana za ka kasance zuwa ga kabari to wa'ancan ma masu shekara dubu uku Allah ya halaka su da sun ka ƙarata tashi bale ko masu sittina a saba'ina ma balagtun ushira ma n'ahu. ba ku kai ushira abin da muka ba wa'ancan ba don sittina a saba'ina ba ta kai kashi guda cikin goma wa'ancan ba wa qala mawardi mawardi ce, a lissahi ya ma wuce wanda an ka fassara Ya ce, al-mishar huna huwa ushirin ashiri ce, kashin nan ushirin nan guda shi ushirin nan ɗaya an ka kasa goma an ka ɗauko kashi guda to shi kashin nan guda a sake kasa shi goma shi aka nuhi nan to jama'a waɗanda al'umma na ƙurashawa shekarunsu ba ta kai haka nan ba wala ashiru kuwa ushiru ushiri ya an ce ashiru a kashi ɗaya cikin goma to a sake kasashe goma shi kashin nan to ushiri ne shi ne a abin nan al'ashiri wa ya kunu juz'an min alifin sai ya zama juz'i guda daga dubu kenan ya an kasa dubu ɗaya to kashi guda cikin dubu shine al'ashir wa huwa yace kuma wannan ma'ana ita ta bayyana ga wannan ayat muradabi al-murad bi al-mubalaga fi taqlil da abinda aka niyya ya matuka ga nuna karancin shekarun waɗanga al'umma na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan shi na ai annabi yayi bayani muna bayani da kai ne yace shi yasa an ka ba mu lailatul qadari don mu cin musu in ba haka nan ba sun shiga gaba mu ba mu ce musu abada sun samu rayuwa mai tsawo masu ibada cikin su sun yi ibada sosai wanda ya shekara dubu uku yana ibada ya yi ibada inda ibada ta yi kai to babu wanda za a yi mai shekara 60 ya cin mai to don haka sai an ka ba mu lailatul qadari khairun min al-bishar ya Allah ya taimake ka da ita kai ibada don ranar da ta zo kai ibada kaga in ka samu shekara uku kana yi ka cimma mutane da yawa ai laysa haula laysa haula ma kahiran gana zamanin annabi ba su ushirin ushirin abinda muka ba na gabanin su min ne na kyakkyawan karhi da karhin jiki wa dulul umri da tsawon rayuwa wa kasaratu mali da yawan dukiya ku dibi sayuɗi tafsirin sayuɗi da ya ce yaro ɗan ƙarami wanda bai balaga ba ɗan ƙarami yaro haka in ya tashi ya shiga daji zai na yana so ya motsa jini ɗan ƙaramin yaro bai balaga ba sai shi wa itace duk girman misira sai sun wata uku kowa su ya ka kuna ba su kare ba me kuka zato idan babba dattijo ya ta yi itace sayudi ya kawo wannan cikin tafsiri na wajen bayyana ƙarhinsu da Allah ya ce sun yi jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka nan fa kadzabu rusuli ilaihim sun ka ƙaryata manzanni na da na aiko zuwa gare su ai ba su sha da daɗi ba <clears throat> fa halakanahum sai mun ka halaka su walan tanfa'uhum quwwatuhum ƙarhin su bata umfane su ba Waɗula a marihin tsawon rayuwarsu bai umfane su ba wa kasaratu amwalihim yawan dukiyarsu bai umfana musu shay'an komi ba fi dab'il halaki ana ga ture musu wannan cutar shi na kaddabu rusulahu lokacin da suka kare ta manzanarsu wannan kunga ga ku dibi wannan da kyau shi na yake biye da tarayyar Najeriya yanzu ai mun sani fitintunun ga muna jin labari ga ga ga waɗanda muka ji cewa shiri na an kai ana kawo hitintunan amma ai abin da ka gusar da suwa ibadar Allah in mun yi ibadar Allah ai akwai ƙasashe da yawa da suka san su kai hitintunan irin waɗanda sun kasa kai a wace rigima abba a yi makka ba ko ba ku ga shekara nawa shekara kusan eh, to shekaru ɗaya da suka wuce in kana kallon talabijin na abin nan na makka kana kallon ka'aba ana ciki sun san kowa ido ne a kallon ka'aba lokacin za ka ga sadda suke yaƙin yemen za ka ga mutanen yemen an turo sojoji masu ɗimbi yawa sun zo gehen duci haka sai ka ga Saudiya ta zo da jirage daga sama sojoji ba tahowa suka yi ba daga sama aka kaɗa sojoji daga sama ka ganin suna haɗuwa saman jirgi shi ko wasu jirage na nan saman dutsen suna ta ruwan halaka su ko wancan wanda duk ya sheko suna geye ba wai ƙasa sun ka taho ba jirgi ka kaɗo su ba su ɗaga wurin ba sai da kowa sun ka gama da shi ita na ba ta wuce ba don me Allah ya ba su wannan fasaha saboda sun bi shi mu Najeriya ba ta da makaman tana da su to ta yi tana da su duk inda an ka ce akwai ta'addanci ta san wurin kuma tana iya magani amma da ba mu bi Allah ba sai ya kyale mu da abin da muke ciki ne to abin da yasa an ka hallaka wa'ancan in biyan Allah da sun kai to ko mu sakin Allah da mun kai shi ya kawo mana wannan yakin saboda haka babu wani magani babu wata mahita illa dawowa ga Allah subhanahu wata'ala sai shi yana maganin wannan hitina fa haula'i aula bi an yahilla bihim al'azab waɗanda jama'ar na yanzu su sun kai cancanta azaba ta sauka gare su li takdibin rasulahu don sun kare ta manzon su wato qurayshawa kenan fa kaifa kana nakiri yaya kamata ta kasance in kari alaihim al'uquba wal halak dole ihlak wato musu na gare su da na aiko masa ukuba da halakawa kaka abin ya kasance ya ce ai huwa waƙe on um, ai abin ya auku bagire ne wato wannan abin ya auku bagire ne wato yadda Allah ya aukar da azaban nan ta yi daidai shine waƙa'a waƙe on um, mauƙi ahu ai ta yi daidai to Allah da albarka sunayenka roƙonka makai ka daidaita mu da hanyar kama daidaiciya fitintunan ga na Najeriya kuma kai mana maganin su babu wanda zai mana maganin su in ba kai ba Allah ka tosaya mana Allah ka tosaya mana Allah ka yi mana maganin su da albarka sunayenka da siffofinka maɗaukaka Allah ka tosaya mana ka yi mana maganin fitintunan a waye gari dai babu su cikin ƙasar nan ƙasar nan ta zanna lahiya mu ma mu zanna lahiya mu bauta maka cikin aminci da natsuwa ya man ala kulli shay'in qadirun ya man amruhu idza arada shay'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun qul inna ma a'idukum qul inna ma a'idukum wa'ida an taqumu lillahi wa inna wa qurana ثم تتفكر ما لصاحبكم إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله

ka gaya musu inna ma a idu kun bi wahidatin ni da ma ya nemi ku wa'azina da kalma guda don ita ɗaya ka tsira da mutane daga hitinar duniya da ta lahira kalma hiya an ta taqumu shi shine ku tsayu saboda Allah ai da ajalihi saboda Allah matana mutum bibiyu ai isnaini isnaini mutum bibiyu wa furada ko kuma ku tsayu abin nan furada wato mutane guda guda ku tsayi guda guda wahidan wahidan guda guda la akasar kafu ƙara ko mutum biyu ko mutum guda guda li'anna kasaratan nasi tubalbilu ar-ra'aya domin yawan mutane tana rikita ra'ayi wato tana rikita hankali yawan mutane wala ta'ati bi natijatin kuma yawan mutane ba ta kawo fa'ida misala ma ati biha wahidun wa ithnani kamar wada mutum guda ko mutum biyu ka kawowa in kuka diba za ku ga izala lokacin da ba ta da yawan jama'a ta yi ƙarhi ta yi mutunci ta yi daraja mutanen ta sun yi ɗaukaka bisa ga yanzu da mutane sun kai yawa duk an koma maroka an koma zalunci da cin amana sai wanda Allah ya tsari kaga mutum babban mutum a bashi abu a ce ka raba mutane ko da kaka bincikawa cikin haƙƙin kowa ya zarce abu mai yawa ya ce haka na an ya sa aljihu ne kun ga duwe ai babu wannan to yawan jama'a tubal bilin ra'aya tana burkuta ra'ayi yawan jama'a tana burkuta ra'ayi wala ta ti bi natijatin ba ta zuwa da wata fa'ida mai yawa misala ma ya ati bi hawa hidin wa isnani kamar wada jama'a yan kadan suka zuwa da ita kamar mutum guda ko mutum biyu wato dai karancin jama'a to ko ko kamar guda guda ku tsaya sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani ai fata alamu ku san ma bi kun muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jinna ku kafa taro da yawa ku yi guda guda jama'a yan kaɗan su tsaya su yi tunani ku gane shi abokin gana ku muhammad shin wanda kun ka ce mahaukaci na gaskiya na za ku gane ma bi kun muhammadin min ce. Abokin ku Muhammadu bai da hauka ai jinunin bai da hauka amma sai kun tsaya kun yi tunani sannan za ku gane kun ga ai da ba su yi tunani ba sun mata matawallan anhu wa qalu mu'allamun majnun to inda a ce sun tsaya sun yi tunani da sun gane bai da hauka in huwa shi ba kowa na ba illa nadhirun lakum mai gargadi na kawai gare ku bai ne dai azabin shadidin gabanin azaba mai tsanani da za ta zo fil akhira ranar lahira in asaitumuhu in kun saba mai in kun saba wa manzon nan akwai azabin shadidin azaba mai tsanani to ku tunani ku gani ku gane Muhammadu din nan baya da hauka bayan Allah ya ba su umarni su yi tunani sai kuma ya faɗa musu manzon wasu sani mallamin gaskiya na ba maroƙi na ba Kul ya Muhammadu lawan ka ce ya maza Allah ce musu ma sa'altukum ban tambaye ku ba. Ai sa sa'altukum iyahu alal inzari wa tabligi min ajali. Ni ban tambaye ku ko ba ni janga ga wannan inzari wannan wa'azin da nake da karantawa da nika zuwa wurare-wurare ina musu gargadi. Ina ida da saƙon Allah, ni ban tambaye ku min ajirin ku bani wata jinga ba. faɗa musu na aka su san manzon don malamin ƙwarai ba ka iske shi maruci malamin ƙwarai ba ka iske shi maruci abubuwa na na lalaci sun ka shigo sun ka yawa mahi yawan mutane sun zan maruka, in ma ba ka roƙo sai ce wai girman kai gare ka inda ba ka da girman kai kai ma sai ka shiga jama'a kai ma ka yi roƙo ana samun arziki da roƙo ba wani arziki da aka samu da roƙo bayan hadisi ya inganta cewa wanda ya buɗa makai ne ƙohon roƙo ya buɗa makai ne babu faƙatin latu saddu ƙohon talauci kuma ba a daɗi wannan ƙohar abada kuma ya roƙa ko nawa ya roƙa kwana biyu ƙarewa saka za ka ga shirya wani lancin kuma ko wata makaranta ko wani gida ko a ƙago wani aiki ai saboda ni lalaci na dore ai ba haka na izalar take ba kuma ai muna yan izala na farko ai kuma ba haka mun kai ba haka mun kai yo izala ba da roƙo ba yanzu na lalaci ya shigo komi sai roƙo komi sai roƙo wanda ya kware ma shirya roƙon ya kai ya tanadi hilin inda zai ne akai ma takarda ka tawo da kanka ka rawo ka kai. amma sarki na sarki maroka ana ka roƙonka taho da kanka wurin ka kawo ko gidanka ba a zuwa ka kawo fili ya ka shirya ka taho gaban jama'a ka ba su hawa membari ka wadi alhaji ya ba da dubu kaza sarkin maroka ya yi kira wannan ai ba cigaba ba ne yara masu tasowa suna ganin a wannan cigaba na ana roƙo a su ai roƙo a halin sai da roƙo aka sha abinci sai da roƙo aka sha abin sha halin sai da roƙo aka karantar da mutane su wa'anda sun ka karantar da wa'annan malamai wa sun ka roƙa ya ba su kuɗi sun ka karanta she su sai su da sun ka tunzu ƴan maroƙa su a yancin daɗi in ka yi magana a ce ɓacin malamai ka kai in ka yi magana a ce ɓacin malamai ka kai kai wani ra'ayi gare ka na daban to Allah ya ce Annabi ya faɗi da kai ne su jiya ulma sa'altukum min ajirin ka ce ni ba ni roƙonku wata jinga alal inzari wa tabligi ga wannan gargadi da nake muku wannan wa'azi da nake muku wannan i da sako da nake muku ni ban roƙe ku ba in kuna saurare ku saurara in ba ku saurare ku ta yi inda za ku na ni ban roƙe ku ba balle ku ce ai in na zuwa wurin malam ai abin nan shi na gane ya in yaddi ba bai gane ya gane ni kai awa? bayan hadisi ya inganta cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawma nudfatan thumma yakunu mithla zalika thumma yakunu 'alaqatan mithla zalika thumma yakunu mudghatan mithla zalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqi warku kamin radda duk an ka busa mai da harko arziki ne aka rubuta to kai awa don ka ta yaka kai ka rubuta arziki ko kai ka ba sai wallahi ni wannan wannan haraka wallahi duk abinda da mu ake ai bari mu tayi mun ga tayi ai malan na gani. sai ka wa ubanka wannan shi shi ka gani, shi da kaka taimako shi ka gane shi da kaka taimako Allah dai ya gafarta mana amma mutum na karanta ya karanta ga hadisi karar ka dawo ka ɗaura dogara ga wani wai wai bi ta hanya ta ba ka samu karar ga hadisi gudanin baki duk ɗaya yara tun abin nan tun aji na farko an koya musu arba'un hadisi amma duk an aji an mai da yara maroƙa ko wani na ganin wai in bai ta in bai sa roƙo ba yaro na zuwa makaranta ya dawo yayo karatun kwarai sai kwana biyu ya lalace in yi roƙo ba bashi ba shi ba ya sa abin nan aza mai waya a ɗauke hoto ne shi ta ɓacinka, ka shi ta ma ka zai in baka tara ba har da miyagun ayyukan da ba kai yace su ka kai sai da ka bashi kuɗi ya ce yanzu ka zama na Allah shi wai ba ya kuɗi shi ya ibada duk an bi yara an ɓata an lalata yara inda duk aka wa'azi ana ce musu bi Allah sai ka ya mi kaka ganewa da wannan karatu wallahi wannan karatu ne ba da zuwa ne sai aka gane a wannan karatu a wannan karatu karatun dore na eh karatun dore na tunda an ce su bai Allah sai an ce su bi shedan yawa to karatun yanzu kenan to Allah yace annabi ya faɗa yace wannan bi misali da kauli yayi kama da magana Allah da ya faɗa wata aya qul ma asalukum alaihi min ajrin kace ni ban tambaye ku jinga ga wannan aikin nau ba illa man sha'a sai wanda ya ga dama an da ila rabbihi sabila ya rike hanya zuwa ga ubangiji ne wanda ya ga dama da kai ne ya ga dama ya dauko yace ala gafata malan ga wannan to ko haka nan dai ya ga dama ya miko ma diba shi da kyau hadisi ingantacce ya ce laysa lil ayyu an yudilla don haka magabata da yawa an sha kawo musu kyauta kuma suna da bukata da wani kwana ne bakwai bai ci abinci ba sai da an ka gane bola babban mallami na sai da an ka gane bola an yanke kubewa an kawo kwalhota na an ka gane yana tsinta kwalha ya tara kwalha ya ta wanki ya ci abinci don ya kwana na bakwai bai ci ba bai ci abinci ba kowane yi kuma kullum karantarwa ya kai matsalaci shi ɗaya na sannan an ka sai an ka faɗa ma wani sai ya kawo mai kyauta sai ya dibi kyautar ya ce ya gode a ce da ita bai karba an ka ce dami ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laisa lil mu'mina an yuzilla nafsahu kyautan ma in ka kawo batta da kyau in ka ga akwai taba jinin ka ce ban so duk mai bacin kai ba ba girman kai gare ka ba hauka gare ka anan in ka bai Allah ba ka samu abinci ba Allah shi na yace abin shi ba ba shi na yace yana da yana tare da wani sun ka bi shi ba amma malam duk mutane sun bi an bi mutane an lalata yaro na dawowa da makaranta ka gane awa abin kwarai zai zama kwana biyu sai ya zama roƙi sai ya lalace daga nan sai ya kama bacin mutane duk wanda bai bashi kuɗi ba sai ya kama baci an ɓata yara nan gaba su ko abin gada an kai tunda Allah ya yi alƙawari ya ce lesa bi amani kun wala amani ahli kitab man yi amal su an yuji zabi duk wanda aikata mugu abu sai an saka mai da shi nan gaba yaro yana batuwa a girmama shi sai ya ga an fara tare shi bisa hanya almajire ne na bacin uba ne ya biyo abin gada ya yi can baya sai an biya shi sai ta Allah ya isa da shi da malamin da ya koya mai wannan muguwar tabi'a ta ɓace mutane don ba a bashi kuɗi ba kai me aka yi da wanga abu ya an kai magana ko ce wai karatun dore na wayan nema mata Allah cewa yayi a wanga Abbas Abbas shi ya zanna yake da su ƙilu, sun ka zanna sun ka yi shawara cewa kun ga Ƙannanmu da ɗiyanmu suna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk cikinmu ya haifuwa kowa karancin dukiya ku tawo ma haɗa kai mu taimakai allancin na ra'ayi ana nan sai jibril ya zo da sauri yace ana taro wuri kaza sai can ka faɗa musu qul la asalukum alaihi ajra sai ya wace taron da ku mun kai karatun mai littahi yace musulunci ya kuru inda allance din nan na annabi ya tabbata da musulunci ya lalace ko allance zai tsaya mai ba da ku mun kai karatun ba ni na karanta muku ba wani ba hadisi na nika karanta muku kuma ni ne karanta muku kuma ni fassara muku da kaina ba wani na ya fassara ni ne wasa kuma aya ga ba bidatta wani tayi ba karatu na maka da mun ka kawo gare ta ba bidatta ne tayi yi don in to in hujja da ita ba karatu na maka ga littahi mun ka kawo ni karanta muku kai rabi da zuwa da wannan son da suka yi shi yasa ga gaggasa nan a kullun ƙara ƙasƙanci ɗaya aka yi malaman ƙara ƙasƙanci ɗaya aka yi ƙara walaƙanci ɗaya aka yi walaƙanta me aka yi da wanga amu? ya ce kuma wannan aya ta yi daidai wa ƙaulu la a kuma alaihi ajaran ba ni tambaye ko ni jirga illar mawadda ta filkuwar ba so ni kai dai kawai ku soyayya ga ‘yan uwana ƙurai shawa to don haka ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum ban tambaye ku wani jinga da an gare ku ba 'o na nafuhu ilaykum wanda unhani ne zai dawo gare ku na ita kaza la'anna ittikhaza 'o na nafuhu ilayhi don rikon hanya madaidaiciya unhani ne na dawowa gare su wa kadalika qurba Rasulallah sallallahu alaihi wasallam haka ne yan uwa annabi son su da ya ce kurki illar mawaddata fil ba son ƴan uwa annabi to lada na son ƴan uwa annabi lada ce tana dawowa ga wanda ya so su in ajiriya babu jangata ga kowa ai ma tawabi wannan aiki na al’inzaru wa tabligh gargaɗi da ida saƙo babu jangata ga kowa illa alallahi sai ga Allah da ya sani aiki wa huwa ala kulli sha’in shahidun shi mai shaida ne ga dukkan komai ay muttali'un mai leƙawa na shi Allah subhanahu wata'ala ga sidiki abinda ka faɗa muku ya alamu sidiki ya san gaskiya ta in abinda ka waɗi ba gaskiya na ba wani abu na kami ya sani ka tsaya bisa ga gaskiya ka gani duk jihe-jihen da sun kai ma ai kaza ka kani ai kaza haka ni har abada ba su cin ma ko biyo ka sai ya faɗi ko biyo ka sai ya faɗi sai dai a koma gehe ai ta ce gumi don Allah ya sa abin da a cikin zuciyarka ya kuma sa abin da a cikin zuciyarsu Allah ya ce da annabi ya jero annabawa su goma sha takwas suratu al'an'ami ya gama jero su ya ce tuhobi hudahun ikitade kajiwa da suke kowanne yana ta bai an san jinga bai tambi jinga ba wa bi hudahum iqtadi walla asalukum alaihi ajra kai koyi da shi suka ce ni wadan Allah ne ka wa'azin gawa tan karanta wa gada Allah ne ka yintawa ban tambaye ku jinga ba sai wanda ya ga dama yace to koyi da wata rana mun je wani gari mun kai wa muka karanta wannan kissa saya na wayewa mutane kawai nika ji suna kataji suna min waya lokacin muna hita nesa wani ya ce kun yi wa'azi ganin su sun sha ɓaci kai wallahi an ɓace wurin nan wallahi mun sha ɓaci mai malamai ka bugo mawa waya na ɓace su na ce ai wa'azi da kase aka ɗauka sai ku nemi kase ku jiya dawa dawa ne ɓata cikin ku kun sha ɓaci dawa dawa ne ɓata wannan kisa ta wata zurta al’adami ne ya karatu cewa malaman ƙware ga da suka yi wai na ce su ba na kware bacin suna ne eh, sai waya ɗaya aka taimin malam a kayo a gari za na ce na yi ya wa'azin nake gobe da kasi ku saurara gobe da kasi ku saurara hakanan ni ko gobe hakanan zan yi a to bari in jin yana ragare ka kace abin nan ka ce mai wani abu jirani in ta wajen ka in ce yau ina da lalura jirani rada ni to ka ce ban kyauta ba ai ka kama ni jirani a kulka ce inna rabbi ya kadiba bil haƙi lalle ubangiji na yana jewa da kalmar gaskiya yulkihi la anbiya'i yana jewa kalmar gaskiya zuwa ga annabawa ne yana kaɗo musu kalmar gaskiya Allah mulgubi Allah wanda ya san gaibobi ai ma ga ba an yi abin da ya koyo ga halittu ne fi as-samawati wal ardi cikin sama bakwai da ƙasa Ka ce ni ubangiji na ya san komi don haka ko da, Allah mulgubi ne ko kun shirya wani shiri to ya sani kuma Allah subhanahu wata'ala shi ka kare kowa wanda duk bai kare ba mai kare shi ulka ce ja alhaqu musulunci ya zo shine gaskiya wa ma yubdi'u badilu ƙarya ba ta dawowa wa ma yubdi'u badilu ƙarya ba ta faruwa wa ma ido, wadda ta gushe ba ta dawowa ai lan yabqa lahu asaru ƙarya ta gushe babu wani alamunta da zai dawo ai wato wa huwa shirku shine shirka lan yabka lahu idda'u faruwa ta rage gare bai koma faruwa wa i'adatu wanda ya faru an ruta shi kuma bai koma dawowa Allah sarki Allah ya ce shirka ta gushe ba ta koma dawowa Allah sarki da da ko garin makka aka nihi ta rage ta gushe in kan garin makka aka nihi to har yanzu makka da madina to har yanzu ba ta dawowa amma in duka duka aka ne Allah sarki Allah shi yasa abin da ya kani dan shirka kan ya dawo mai yawa garin makka aka ne, a ƙarya ba ta faruwa shirka kenan ba ta faruwa wadda ta faru an karusa ta ba ta dawowa Walka ce da lasu ana haƙe in kun yankunci wa'azin da na kai ba gaskiya na ba don naci ku bar roƙon mutane idan kun ce ba gaskiya ne kai ba na bace ga gaskiya misalu ma ta tawahhamu nabi kamar wanda kuka zato gare ni cewa wai yanzu wannan wanga zamani haka nan bayyewa la'annani lam attabi dinakum don ban bi addinin ku ba wa dinin abaikum ban bi addinin babannin ku ba wato ban bi ra'ayin ku ba to in har na bace fa inna ma adillu ala nafsi son raina na ya fashe ni nafsi kan bai bar da mutum nassi kan bai ɓadda mutum in har na ɓace to son raina na ɓace ni ai ismu dalali wato zunubin ɓacewa ta in wuji da fardan in har an samu fardan ga kaddarawa an samu ɓacewa ni to alaiha zunubi yana nan ga raina ba ga kowa yake bani addalai wa in daitu amma kuma bayanin ga da ne muku in na shiri in wada na faɗa muku daidai na to na samu shari'a fa ma yuha ilayya rabbi saboda na bi abinda Allah ya min wahayi gare shi fa ma yuhi ilayya rabbi ma yuhi ilayya rabbi saboda abinda ubangiji na ya min wahayi na don bi wahayin Allah ubangiji ne bai bacewa son rai ne ko yana bacewa ce to in bacewa ku in dai wanda kun ka ce batacce nake to in gaskiya na batacce nake to rai na na bace ni in ko bisa gaskiya nake kowa batattu to nasi ya shirya don shi mutum kowane na iya rai ne yana bacewa nasi ɗai kaka ji ka tsaya daidai wanda dubbai bai mai nasi ba batacce na saboda haka na shiryu bai ma yi ilayya rabbi saboda abinda ubangiji na ya yi min wahayi na shiryu saboda abinda ubangiji na ya yi min wahayi abinda ubangiji na mai wahayi shi a sanadiyar shiriwa ta mina qur'ani wal hikima na qur'ani da sunna innahu sami'un lid-du'a shi Allah mai ji na ga addu'a qaribun liman da'ahu makusanci na ga wanda ya roƙa fa yujibu sai ya ansa mai ya Allah ya sami'un qaribun ka taimaka mana ya Allah ka daidaita mu ga hanya kama daidaici kuma tahiyar ga ta mu in ka yarda da ita Allah ka tabbatar da mu bisa gare ta amin kuma duk wanda ya saba mana kai mana magani ne ka rinjayar da mu a kansa masu bin mu da kazufa da sharri Allah ka kalle wayansu, Allah ka kalle kafafunsu Allah ka dade idanunsu Allah kai mana maganinsu da albarka sunayenka ya sami'un qaribun summa katama sura da Allah sai ya kammala sura da tasawurin akhir al kufar da suranta karshen rayuwar kahirai alladina ishagalu bil amwali wal aulad wayanda sun ka shagala da neman tara dukiya da ɗaya sun ka hitabaton anil imani sun ka hitabaton imani wal amal salih sun ka hitabaton aiki na kware fa qala walau tara iz fazu وقالوا آمنا به وأنا لهم ونعود من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل يقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم To, walau tara inda ka gani ya Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, awul makaɗa, au ayyuhal makaɗa, ko kuma kai abokin magana inda ka gani, izafa da wa lokacin da suka ji tsoro, inda ƙurbi almauti lokacin da mutuwa ta yi wa makahirai kusa sun ka ji tsoro. lamma in tabahu lokacin da suka halka sun ka gane wa fahimu annahu ala batil sun ka gane su hobi bisa suke wa aradul firara sun ka so su gudu daga azabar da sun ka gani bi an yi ominu sun ka so su yi imani wa ya amalu amalan salihan su yi aiki na kwarai ina mutuwa ta zo fala lahum babu fala lahum minna babu tserewa gare su minna da gare mu babu hanyar da za su bi su tere mu azaban mu da ai ai la na ba su ya tere mana ai la yanjuna min azabina ba su ya tsira daga azaban ya izlam yasta'iddu lin najati don ba fi tanadin tsira fi wakati lokacin da ya kamata ba Ba yanzu lokacin mutuwa za su yi tanadin tsira ba tun can harko cikin rayuwa rayuwarsu ya kamata su yi tanadin tsira wa zuwa an kama su min makanin karibin daga bagire wanda yake makusanci ay makanin firari min azabu bagiran gada suka kokari su gudu daga azaba to nan na fa aka kama su don haka ba za a sake su ba wa qalu amanna bihi sun kace mu da mun yi imani da shi ai alhaqa mun yi imani da qur'ani mun yi imani da manzon alqur'ani mun yi imani da Allah wato mun yi imani da bihi da gaskiya alhaqqul ladhi jaa gaskiyar da ta zo wa zahaqil wa zahaqa bihil albatil wa zuhiqa bihil albatil an ka rusa ƙarya da shi to wannan bihi da mirin yakan koma ga qur'ani wa huwa alquran mun imani da qur'ani aw muhammad ko kuma mun imani da muhammad aw alislam ko kuma musulunci gaba ɗaya to yanzu na suka imani lokacin da imani bai da amfani fa'anna lahu mutanawushu biwawun wa ƙuri'a fa'anna lahu mutanawushu yaya za a yi su samu su tsira dawo bayan su yi gyara ai tanawulul imani su jawo imani ya za a yi su jawo imani su bi shi wakila an ce a tanawushu rija ya za a yi su dawo anna lahum tanawushu ya za a yi su dawo duniya kuma ay lubunar rija suna neman su dawo ilal hayati wato lokacin rayuwa fari kuna wadda sun kabata min makanin ba'ida yi sun bar rayuwa kuma daga wuri mai nisa ai dada an yi ba a dawowa ai an mahalli ba'ida an mahalli inda suke yanzu nesa na ga ga ga ga inda rayuwa take idan hom fi halin mutu don sun shiga cikin halin mutuwa magagin mutuwa ya fara kama su saboda in mutuwa ta zo wa mutum idan mutumin kwarai na sai a yi taimai bushara a yi taimai bushara ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra to wannan bushara in mutum zai mutu ana mai irin ta in mumini na sai ya ji daɗi amma in kahiri na Bushara ba ta da kyau Bushara ba ta da kyau in kahiri na ba ta da kyau saboda haka suna so su gyara amma sun yi nisa da wurin gyara idza hon fi halin mutu dan suna cikin halin mutuwa wa mahallihi wurin da aka gyara qablar gargara ci a kai gargara wato kamire ya kawo lokacin gida. hadisan da kun ka ji annabi ya iske a abi ɗalibi yana ce mai ya ammi qul la ilaha illa ha laka bi inda allah ya babana ɗan uwan babana ce la ilaha illallah yi maka hujja da ita wajen Allah wannan abin da tun da yana magana ya san kowa yana magana da mutane bai ma aza yana mutuwa ba cikin wannan hali bai ma aza yana mutuwa ba don yana cikin hali tun da kun ga habba abokai na tahowa su abu jahali su zo su zanna a ɗora hira suna ce mai yanzu kai addinin yare zakadi kun ga yana da saura to amma in an ka kai gargara an fara ɗaukar raire yana zuwa yana dawowa to gargara ke lokacin wata kalmar shahada in dai ku can ba mai ita na ba ba ta da unhani gare shi shi yasa kun ga gafir a wanda da ya fara nocewa cikin ruwa sai da ya noce ya yi ƙasa ya taso ga ƙa'ida a mutuwar ruwa sarkawa sun sani kowa ya shiga ruwa inda ya kami ya mutu na sai ya noce ɗaya ya noce biyu da na uku an bai tasowa amma sai ya noce ya taso kuma in akwai sararin magana in ya ga abokin magana zai yi magana sannan ruwan su koma ɗauka sai ya noce in ya taso kuma zai iya magana amma ga na uku in ya noce sai dai a doku gawa sarkawa duka sun san wannan da fir'auna sai da ya noce nocewa ta farko sai ya taso kala aman ya ce na imani annahu la ilaha illallazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin lokacin babu kowa kusa gare babu jirgi babu ganga gaba babu ta baya ruwan ga dama sun kai to hauni sun kai shi dama bai da iyaka dama baya ne da gaba ne da baya ne tudu na nan ya hito gaba ne tudu na can zaina to ya kawo tsakiya tudun ba kusa yake ba na baya bai kusa na gaba bai kusa yace to amantu kun ga shi aka ce magargara Allah ya ce ala ana yanzu wa sai ta kamulu kai ta banna can warku wa kunta min mufsidi fal yawma nunajjika bi badanika kuna liman khalfaka aya to in an ka kawo gargara ba an satu ba amma in ba kai gargara ba ana an satu ba ai kuna ganin shi yasa malamai suka kulla babi wanda an ka yanke ma hukuncin kisa ana mai wa'azi in ba musulmi na bai musulunta kamin rana kashe shi don tun da dai jiki ne lahiya lau hankali ne lahiya lau yana iya tuba bai ta yi gargara ba yana iya tuba Allah ya gafarta mana ya ce ya ɗulubunar rija'ata suna neman dawowa ilar hayati zuwa ga abin nan zuwa ga abin nan rayuwa yufariquna allati kuna wadda sun karbi da ita min makanin ba'ide suna neman dawowa rayuwar tana bagire mai nisa ai ba'ida an mahallihi wurin da suke nesa yake ga rayuwa idan hun fi halin mawuci don suna cikin halin mutuwa wa mahallihi wa mahalluhu gargara wurin da aka tuba kamin a kawo gargara wa qarjawa zuhu sun wuce kamin gargara yanzu sun kawo gargara wala yumkinu ruju'u ilayhi bayyawa a dawo ga tuba kuma su yi hankuri su mutum kahirai akai su wuta wa kad kafaru bihi min qablu ai sun kafirce ma abin nan da aka nema su yarda da shi na cewa akwai azaba sun kafirce sun ce ƙarya na qabla waqti hululil ajali kamin lokacin sauka ajali lil mauti ga mutuwa wa yakadhibuna bil ghaibi suna jihwa kalmomi da gaibi abinda ba su sani ba suna cewa wai ƙarya na ƙur'ani wai ƙarya na min makanin ba'idin daga wuri mai nisa ai bi ma gaba ilmuhu anhu da abinda ilimi ne ya hako gare su gaibatan ba'ida ba kowa mai nisa don wani magana da aka wadi jahili in abinda ɗaya a sauƙi ne ya yarda amma bai iya ganewa hankali ne bai ganewa to daga bagiren nan da hankalinsu bai ganewa suka yi ta ƙarya ta gaskiya yarmuna bizzanni suna jeho kalmomi da zato haisu su da nuna fiddini lokacin da suke suka ga addini badalin imani marmakon su imani wal amal bihi su aiki da addinin nan wa qalu fil nabi sun kace ga annabin mu tahiru sun kace mai sihiri na malamai sun ce dalilin su da sun kace annabi Muhammad mai sihiri na su duk wani ƙwararren malami mai sihiri na su sun gwada shi ya zo ya yi wa annabi sihiri kamar za su yi nasara ba su yi nasara sau gudana labidu ya ɗan samu wata nasara da yawa annabi wani sihiri aisha ta ce annabi sai ya ga awai ya yi abu bai ba amma ‘yan kwanuka kaɗan annabi ya yi ta abdu'a ya yi ta abdu'a ya yi ta abdu'a ran nan bai yi kwana ba aisha ta ce sai yana ta abdu'a kwana ya kwashe shi sai ya holka sai ya tashe ta ce ke sani Ta ce mina na zan sani ya ce Allah ya gwada min sihiri na an kai ya gwada min inda shi yace da yara inda an ka aji shi an ka tone an ka ɗebo sai yana an ka kone yadda wata ce to ba kasa a kashe shi ya ce bantar da hitina babba na cikin mutane ne bantar da hitina ni dai Allah ya warkar da ni kuma shi ke to ai to sannan da an ka saukar da ayoyin maganin sihiri su kwa ayatul kursi da su qul wallahu da qul ya ayyu da qul wazai ana ta karanta su abu kuma da nasara kuma kowace ai ba wata nasara ta batun da kwana na ɗaya abba yi yana ganin a wai yayi abu bai yi ba amma dai babu wani rashin gaskiya dai a cikin wannan lokaci kamar wada masu tafsirin bukhari sun ka fasara hadisi eh e kaman mantuwa haka sai ya ga awa bai yi ba kuma yayi sai ya ga awa yayi kuma bai yi ba wannan ko yanzu yana faruwa ga mutane mai yawa sirri na mai yawa in ka ga irin wannan sirri na kuma walwala sai sai da kula uzai walwala ta sai da kulawazze da kulhuwallahu da kul ya ayyu da ayatul kursi kuma ba magana guda ba da gaske za ka da yawaita zikiri da yawan addu'a sai kaga abubuwa sun gushe to da sun kai sun kai ba su yi nasara ba sai sun ka ce sihiri gare ya ɗar masu irin su sihiri sun ka dawo wannan suka ba ta yi ba sun ka ce sha'iru mawaƙi na don kun san mawaƙi shi ka ɗauka hankalin mutane da waƙa ta yi ku dibe mayan mawaƙan wanga zamani wadda suke da mabiya to ko dori haka na mawaƙa suke sun ga ce yawan jama'a ga da gare da yana mawaki na wannan bai yi ba sun ka dawa sun ka ce kahinin bokanci na ya iya bokana to duk wannan kun ga suka ta suka yi ya kada buna bilgaibi wa bil qur'ani sirrun sun ka ce qur'anin ma da yaka aiki da shi ai sirri na sherun qur'anin ma waka ne ka hana ai qur'anin bokanci na ai shi qur'ani shi na ka taimaka mai ko ni an kai mai ba a nasara kun san su a jahilai muddin sun ka buga sun ka buga ba su cimma mutum ba to ba su cewa Allah na don musu san shi ba in ka ji mutum ya ce Allah ka tsarewa ne ya san Allah wannan mutum amma wanda duk bai san Allah ba wayanda ka ganin ba a samun kariya ba a samun tsaro sai an bi muguwa hanya to duk wanda Allah ya tsare ga sharri su ta suka muguwa hanya ta bi ya hisu iyawana Mm. wahila hom wa baina ma Na dada an shiga tsakanin su da abin da suka sha'awa minan nisa'i sha'awan mata yanzu ga matan ga su za su sai su bar matan wal auladi abin da suka sha'awa na diya ga su za su sai su batiyar wal mali dukiyar da suka sha'awa ga su za su sai su batta da duk an shiga tsakanin su da su wakila kuma an ce min al'imani, imani yi shahuna min al'imani, abinda suke sha'awa na imani ai qabulahu imanin suka so su karɓa. to an shiga tsakanin su da shi wa abbara anhu bi ya yayi ishara gare ce suna abinda suka sha'awa limahun fihi bi zalika lokaci saboda abinda suke ciki ne cikin wannan lokaci min ragabati na kwaɗayi fiye naƙi ga rungumar imani li hafazu bihi nufusahum don su samu su kare kawunan su amma ra'au ga abin da sun ka gani a mamahun gaban su nuna azabi na azaba walaysa lahum ma yamna'uhu anhu babu ko abin da zai hana su ga azaban nan ba su da an shiga tsakanin su da shi kama fu'ila bi ashiyain kama wadda aka aka ga kahire ire-iren su ai ashbahun kahiren da sun kai kama da su fil kubri ga kafirci min da can harko ai kahire da yawa sun kaso su yi imani bayan mutuwa ta zo musu an ka shiga tsakaninsu da shi ba a ba su wannan dama ba don sun kai gargara to su ma waɗanga an shiga tsakaninsu da abin nan da suke sha'awa kamar wanda an ka shiga tsakani ne da ashiya ihim min qablu ga ire-iren su can harko ai qablihin gabanin su min al sabiqa na al'ummar da sun ka wuce ba ma tu ala kuhuri da sai sun ka mutu bisa ga kafircin wanda suke bisa gare sai sun ka mace bisa ga abin nan kafircin nan wanda suke bisa gare shi yanzu na suka sha'awar bari nai yanzu da sun ka kawo gargara wa dakhalu ala azabal muhin sun ka shiga azaba mai walakanci wa hum yamutuna kadhalik suna mutuwa haka cikin azabar nan fala yanfa'uhum an-nadam nadama ba ta umwanin ba da fautawa ne bayan wucewar lokacinta. yanzu idan kai laifi ka gane kai laifi kai nadama to an tambayi dan mas'udi a sami ita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula abin na annadamu taubatun qala na'am sahahu al-albani albani ya sa wannan hadisi an tambaye dan masaudu shin kaji manzon Allah ya ce nadama in mutun ya lahi yayi nadama tuba ta yace na'am naji shi ya ce nadama tuba ce to lokacin da suka nadama ga lokacin ta ya wuce inda tun suna da lahiyarsu suna da ikon kansu sun kai nadama ga abin da suka aikata nadama tuba ce annadamu taubatun nadama tuba ce innahum kanu fi shakkin muriba su sun kasance abin nan cikin shakka mai kokonto muƙin wamfin riba abin nan muƙin wamfin riba ce lahu wato abin nan mai kaɗa su ga shakka dole hayatihim wato tsawon rayuwarsu wanda suka buri fi ma amanu bihi ga abin da sun kai imani shi al'ana yanzu amma walam ya ataddu bi dalailihi bas kula da dalilai ne ba wa ya arifu annahu al-haqqu su gane shi qur'ani gaskiya ne wa ya akhudhu bihi su yi da shi duk basu kula ba hatta hun sai da dama ta kuce musu saboda haka kowanku yayin wani da damar da yake da ita kowanku ya yi unhwani da dama wadda yake da ita ya bauta wa Allah. Kun ganku kamar nika ganin ku biyu yara ne matasa a ƙurciyar nan ba ta zama gare ku. Kowanku ya dibi uba ne ya gani, dore haka yake yaro kamar ku. Kowanku ya dibi uwa ta ya gani dore haka take yarinya kamar ku. Yau fa, to can kun kai wa da sun kai. Kuna nan ta yi inda ya rayuwa ta muku sau, kuna nan ta yi. ku yi amfani da damar ku da kuke da ita ku bauta wa Allah in baka bauta wa Allah ba lo kai kai za ka yi kai za ka yi in kuma ka kai za ka gani nadama ka tana amfaninka ko ba ta amfaninka za ka gani duk mutumin da yake aikata ayyuka alheri yana yaro in ya tsuwa kullum sai a rubuta mai alheri nan da yake yana yaro duk mutumin da yake mugun ɗana yana yaro in ya tsuwa kullum mugun abin nan da yake sai a rubuta mai shi gashi ya tsuwa bai iya hitowa amma yana nan yana sha'awa mugun abin da ya rayu bisa gare don haka kullum zunubi na nan ana rubuta yana nan yana sha'awa mugun abin nan da ya rayu bisa gare shi amma mutumin kwarai gashi ya tsuwa bai iyawa amma kullun alherin nan da ya rayu bisa gare shi ne ka bai shi in ana abubuwa ya ci haba wannan abubuwan zamani na lokaci na ai dore ba haka akai ba shi ko shedani yaro zai ce haba kaji baba wai su baba lokacin su ya wuce yanzu lokacin mu na yaro wai karami ka ji shi wai lokacin sa yaro karami wai lokacin sa ya zanna cikin miyagun ɗiya ya ji irin maganganunsu ana wa'azi zai ce wai sa wani lokaci gare ku mutuwa da ta iske jariri cikin cikin uwa ta kashe shi to wani lokaci gare ku wanda ba ku mutuwa har ku ji daɗin ku wani lokaci gare ku illa dai yaro ya samu mutanen banza yana zama cikin su ta hanyar hirar ka da yara ga sanin duk ana kawo mana ta hanyar hira da su ta hanyar maganganun su muka gane inda sun kai to cikin mutanen banza sun kai sai ka ji yaro na wani wai zamanin sana lokacin suna yanzu ya hito wajen mutanen banza cikinsu ya ka zama haka ne ya kaje suna haɗi don haka yana faɗin abin da ya ji na gari su tun da ba karatu na ba ba karatu na ce haka to ku ci riba ƙurciyar kabla haramikum kamin tsohon ku zo yana nan tahi amma in ka bauta wa Allah da kyau malam ikirama ya fassara sun mara dadena wa asfala tafili ya ce wanda ya yi karatu ya yi aiki da karatu na yi la yakuna asfala safilina abadal abidin har abada abada bai zama asfala safili nan muka zanna tare da ba'ari shekara ta ɗari da nawa amma nan ya kasuwa shi ta yawon wa'azi shekara ta ɗari da nawa lokacin ya je gida abokan gumi ya abokan gumi magana ce kai yaro kai yaro ka san kaza sai mala abokan gumi ya yi shiru ka san kaza ka lokacin da an kai kaza saboda ya tsohai da shekaru masu yawa mu zaune ɗaya muke muna kallon su ɗan suna magana kun ga gashi ya tsuwa shekara ɗari da wani abu amma wa'azi ya kai karantarwa kuma ya kai hankali ne na nan gare shi hankali ne na nan tare da shi to in mutum ya yi karatu ya yi ibada ya rike ibada tun yana yaro ko ya tsuwa da hankali nai da ƙarfi nai ka bar wai tunanin wani abu in ka ga ya kasa hita ya taka da kawo ne lahiya bai da komi tsuwa ne ko in ka ga ya kasa hita ya ta yi wani wuri da kawo ne rashin lahiya ya shigo in yana da wanda zai yi ko ya bi magani sai ka gane dai kana zaune wata rana sai ka kanke shi yana tafiya in yana da wanda zai yi bi magani in ko bai da ciwo ya eh, ƙari ne babu da zai don ciwo ko yaro ya hiya ƙari kana gani ne bai iya tashi yaro wanga ƙarami ciwo ya ƙari ne sai ka gani bai iya tashi sai an rika shi ba wai tsuwa ka sa abin da mutum ya rauni ba ciwo ka sa mutum ya kasa tashi ya kasa tahiya Allah ya gafarta mana ku ci riba ƙurce ku kamin ku ya tawo yana nan tafi sai mu wa annabi musallati sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim wa fil alamin innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim wa fil alamin innaka hamidum majid Allah muna roƙonka ya hannanu ya mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayya ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da iya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka samu gama da duniyar galahiya Allah ka samu gama da duniyar galahiya Allah ka samu yi ƙarshe mai kyawu makiya da mahasada Allah kai mana maganin su Allah makiya da mahasada Allah kai mana maganin su munafikan Allah Allah kai mana maganin su makirai Allah kai mana maganin su makulla sharrori boye da bayyana Allah kai mana maganin su saboda albarka sunayenka Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka gafarta mu iyalanmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka ƙara musu lahiya da kwanciyar hankali ka ƙara musu natsuwa da albarkar sunayenka Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka bamu ya Allah ka shirya mu ka shirya su ya Allah ka shirya mu ka shirya su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su Allah ka tusaya mana Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka mai da hankalin ga karatu da ibadarka Allah ka ƙara musu basira Allah ka ƙara musu basira Allah ka ƙara musu hazaƙa Allah ka ƙara musu zalaka Allah ka sa su rika gane karatu da kyawu Allah ka sa su rika gane karatu da kyawu Allah ka maida su ga karatu da ibadarka saboda albarka sunayenka ka rika mana su Allah ka hoke mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ga sunan man baka ajiya Allah ka aje mana su Allah ga sunan man baka wako Allah ka wake mana su ko muna nan ko ba mu nan saboda albarka sunayenka kakka bari su alakanta kakka bari su tozarta manyan su da kananan su mazan su da matayen su da su da zuriyar su baki daya Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gafarta mana Allah ka ansa mana addu'o'inmu Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka taimaki arewa ka taimaki mutanen arewa Allah ka hada kan arewa Allah ka hada kan arewa Allah ka hada ka arewa Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka sanar da su matsalolin arewa Allah ka sa manuharsu ta zama gyara matsalolin arewa saboda albarkar sunayenka Allah ka shirya su ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare maka kare jihamu Allah ka kare maka kare jihamu Allah ka kare maka kare jiharmu. Allah ka kara ma jiharmu lahiya da zaman lahiya da haɗin kai da kwanciyar hankali Allah ka haɗa kan wannan jiha Allah ka haɗa kan mutanenta Allah ka amintar da wannan jiha gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙware Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare garin nan nama da ƙauyuka ne ya Allah ka kare mu ka kare garin nan nama da ƙauyuka ne ya Allah ka kare maka ka kare garin nan nama da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda albarkar sunayenka Allah ka kare maka kare masira Allah ka kare maka kare masira almasira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa lailan wa nahara Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu ka kare ɗiya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare an makaranta ka kare malamansu. Allah ka kare maka ka kare masallatayen mu Allah ka kare limamai ka kare mamansu. su wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta da albarka sunayenka ka raka mu da kanka kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi Allah ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu dukkan bayinka musulmi Allah ka ba su kariya da tsaronka musulmin da wuraren su babu kwanci hankali Allah ka kwantar da hankalin su musulmin da a cikin tsoro Allah ka amintar da su musulmin da ba su da abinci Allah ka ba su abinci musulmin da ba su da sutura Allah ka ba su sutura da mana ta zo musulmin da ba su da wurin kwana ka ba su wurin kwana mai kyau saboda rahamar ka ka shirya su ka shirya ɗiyan Allah musulmin da aka bi bashi ka ba su abin biya kuma ka taimaka musu su biya da albarka sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da ɗiya da iyali da zuriyarmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da rayuwa Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka Allah ka ƙara mana